dan adam da kuɗi. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin da ke taɓo batutuwan kasuwanci da harkar tattalin arziki daga nan sashen Hausa na Radio France International sunana Muhammad Sani Abubakar. shirin namu na yau zai yada zango ne a tarayyar najeriya inda za mu dubi matsalar wutar lantarki da ya katutu a ƙasar wanda kuma an kwashe shekaru masu yawan gaske ana kashe biliyoyin dala amma har yanzu talaka bai gani a ƙasa ba wai an ce da kare ana biki a gidansu wannan karon a cikin kokarin ganin an shawo kan matsalar ne gwamnatin najeriya ta ba da sabbin lasisin samar da wutar lantarki ga kamfanoni goma sha uku waɗanda aka ba lasisin a baya sai tsananin tatsar talaka kawai suke amma kullum lamarin garaje yau wannan karon kuma lasisin da aka bayar hadda na samar da wuta ta tsabtacciyar hanya da ba zai gurɓata muhalli ba kamar hasken rana iska da kuma tsirrai shirin ya zanta da farfesa abubakar sani sambo tsohon shugaban hukumar harkar makamashi na najeriya inda ya bayyana yadda yake kallon abun hukumar kula da lantarki ta ƙasa da ta ba da lasisi goma sha uku abu ne mai kyau zai ƙara bunƙasa harkar lantarki na biyu cikin waɗannan da aka ba su lasisi akwai wanda su ya kamata su duka samar da lantarki wato generating companies akwai kuma wanda za su rarraba lantarki da sayar da shi wato distribution companies sannan akwai masu electricity trading to dukansu zai kasance wato an musu kishiyoyi kenan ta yadda za su miƙe tsaye su farka daga baccin da suke a in ba haka ba wanda suka samu lasisi na kwana-kwanan za su zo su sha gabansu ko da yake ba ba da lasisi shine inganta lantarki ba a'a yanzu kamfanin da suka samu lasis za su je su nemo kuɗi daga bankuna to allah hakika a baya kamfanonika da yawa da suka samu lasi bankuna ba su ba su lamunin da suke bukata ba saboda haka fatar da irin muke yi shine yadda ƙasa ta yunkuro take daɗa kula da harkar lantarki abu ne wanda zai sa bankuna su ga cewa harkar lantarki abu ne wanda zai iya zama musu mai riba ah, amma dai duk da haka abin da ni nake gani bisa ga cewa shi sabon shugaban kasa kusan wata ɗaya da kama aiki ya sa hannu a sabon dokar lantarki electricity act 2023 wanda ya daɗa bunƙasa harkar lantarki ta yadda ya bar jihohi za su iya samar da lantarkinsu sannan kuma ya daɗa bunƙasa samar da lantarki ta hanyar makamashi wanda ba sa gurɓata muhalli saboda haka tunda akwai waɗannan kamfanonika waɗanda suke so samar da lantarki daga hasken rana daga iska da kuma tsirai to bankuna ma'ana za su ba su lamarin da suke nema a wannan karan zan ce abu ne mai kyau ba da waɗannan kamfanonuka ba su suka a yanzu halin da muke ciki najeriya fa tana can baya idan aka kwatanta ta da wasu ƙasashen duniya har ma a nahiyar mu ta afirka wai me sa kamfanonin da suka gaza a baya ba za a shafe su gaba daya tun daga sabbi musamman don ya zama izina ga waɗanda suka shigo harkar yanzu sai farfesa abubakar sani san bai ce za a iya cewa kusan kamar da ka faɗa haka ne cewa an zo an yi sababbin kamfanuka amma wanda kuma suke da lasi tuntuni ba sa aiki yadda ya kamata eh haka din ne amma kuma ai waɗanda aka ba su lasin suna da yawa ainihin na da kuma cikinsu akwai wanda suka yarda cewa za su su inganta ayyukansu shi sa ba zai yi kyau duk a soke su ga baki ɗaya ba a fada sabo kuma gaskiyan magana shine akwai wasu daga cikinsu waɗanda hukuma ta ga cewa ba za su iya harkar lantarki ba har an cancanza wanda suke shugabancin kamfaninnika na tabbata kila ana da bayanin abin da ya faru a distribution company na yola da kuma yadda aka yi ma kano da kuma aka yi ma na kaduna har ma na ibadan su ma an taba su haka so saboda haka muna ganin kamar yadda ake tafi din haka zai fi maimakon a yi abu na gaggawa a ce duk za a rushe shi baki daya ina fata dai an san cewa matsalar lantarkin ba wai kawai ya faru rana guda ne ba a'a shi fa wannan fita daga harkan gwamnati 100% bisa ɗari zuwa jawo kamfanonuka abu ne wanda aka fara tun shekara 2005 sannan aka zo shekara 2013 lokacin ne aka maida wasu hannun 'yan kasuwa to wajen maida su hannun 'yan kasuwa nan ne aka samu tangarɗa wasu wanda aka sayar musu da ƙaddarorin gwamnati a shekara 2013 sun kawo takardu wanda a ganin masu nazari kan abin da ke suke faruwa da dama cewa bai kamata a sayar musu ba to su ne waɗannan suke ta bada matsala har yau kamar yadda na ce maimakon a ce za a zubar da su ke ɗaya za a fi kyau a yi a hankali kamar yadda suke faɗa za su canza a ba su dama su canza ɗin to shi yasa kuma ba da lasi ga sababbin kamfuna zai sa su inda gaske suke yi gasar ta taso sosai sosai taka ƙasa muke ganin za ta ci moriyar harkar lantarki gaba ɗaya. To kada masu sauraro su sha'afa shirin kasuwa a kai miki dole na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. tunda a wannan karon an shigo da harkan samar da wutan lantarkin ta tsaftatacciyar hanya kamar hasken rana da iska sai muka zanta da wani kwararre a fannin Malam Sadiq Zakari inda ya shaida cewa. Ai magana ɗaya ce ta harkar pollution da ake ta yi wannan hayakin da muke shaka na inji da man da ake konawa yana ba mu matsaloli da yawa da mu da kuma environment ɗin da muke ciki. Su shi yasa muke kokarin a samu a yi facing wannan abin out mu shigo da wannan hanya da ake kira green energy. ta yanda za a samu daidaito da kuma saukin yanayi. Akwai wasu hanyoyi bayan sola akwai abin da ake cewa wind energy wato hanya ce ta samar da wutar lantarki wanda ake sarrafa iska ana kuma amfani da na'urar turbine wajen sarrafa wannan iska zuwa wutar lantarki ko zuwa haske wanda yake ba da haske ga al'umma sannan bayan haka akwai abin da ake cewa hydro wannan hydro din ana amfani da ruwa ruwa mai gudana ƙarfin kwararar ruwan shi yake juya injina da suke samar da wannan wuta ta lantarki kuma akwai wani abu shi ma da ake cewa biomass wannan ana amfani da tsirrai wanda ake kona su a juya su ko a canja su zuwa hasken wutar lantarki wayannan su ne dai hanyoyi da ake amfani da su bayan sola shirin ya kuma zanta da malam yushau aliyu kwararre a harkar tattalin arziki shi ma ya ce. To tun ɗaya ga watan Janairu na 2024 shugaba Tinubu ya sanar da 'yan Najeriya cewa akwai babban kamfanin wutar lantarkin na Siemens na ƙasar Jamus zai zo ya ba da nasu gudunmawa. Sannan kuma yanzu da aka samu kamfanoni kusan guda goma sha uku wanda za su yi gwagwarmaya wajen samar da wutan da kuma daidaita farashi a cikin ƙasar. To wannan yana da mahimmanci saboda za a zuba jari mai yawa sannan ko bayan zuba jari za a shigo da ƙwarewa daban-daban bayan zo da kwarewa daban-daban sannan kuma wannan kokarin neman kwastomomi zai sa wutar lantarkin a samar da ita kuma a rinka samar da ita a farashi wanda zai daidai da kasuwa amma dole ne gwamnati sai ta sa ido sosai domin ta kare kamfanonin kuma ta kare mutanen ƙasa. To koya jama'a suke kallon wannan sabon yankuri da gwamnatin ƙasar ta yi. sai mu zanta da wani malam nasiru sa'ad gongozo a gaskiyar magana wannan wata dama ce ga talakawan najeriya da watakila za a iya samun canji domin kamfanonin wutar lantarkin nan da ake da su a ƙasa ba su share wa talakan najeriya hawayen da yake zuba a idanunsa ba a iya tsawon shekarun da suka yi tun bayan an ba su waɗannan damammakin kaga dai rashin wutar lantarki ba ta kau ba tsadar wutar lantarki ƙaruwa ta dinga yi sannan ga cin hanci da rashawa da ake zargin ya yi katutu a waɗannan kamfanonin suna shan jinin talakawan ƙasa a kusan ba tare da sun kuma biya musu buƙatar da ya kamata ba so don haka samar da wasu sababbin kamfanoni da aka yi aka ba su lasisi na su ci gaba da ayyukansu a najeriya zai buɗe wata ƙofa ta samun tsere a tsakanin kamfanona ta yadda za su iya tsere tsere a tsakaninsu don ganin cewa sun inganta wannan sana'a ta samar da wutar lantarki wanda hakan zai sa ɗan najeriya talaka ya iya amfana da wannan mataki da aka ɗauka To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman editanmu Bashir Ibrahim Idris da injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan dan mutan Suleja ni da na shirya na kuma gabatar Muhammad Sani Abubakar ke muku fatan a huta lafiya.